radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tahir abin ne zai kasance tare da ku a wannan zango. ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar wanda muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da sunusi na wunti daga nan sai shirin labaran wasanni shirinmu na ƙarshe shine kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 27 ga watan yunin shekara ta 2022 da daidai da 28 ga watan zulkada na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 41 da suka gabata rana irin ta yau ayatollah dr said muhammad hussein bht babban malamin addini kuma alkalin alkalin kasar iran ya yi shahada tare da wasu jami'an gwamnati su 72 waɗanda suke tare da shi a lokacin ya yi shahada ne sakamakon tayar da wani bam wanda makiya tsarin jamhuriyar musulunci a kasar ta iran suka yi a cikin ofishin jam'iyyar jamhuri islami da ke birnin tehran kafin haka dai ayatollah sayyid muhammad bahishti yana daga cikin na hannun damar margayi imam komeni a gugurmar da ya yi kafin kafa jamhuriyar musulunci a kasar iran sannan kuma shine jagoranci kwamitin da ya rubuta sabon kundin tsarin mulki a kasar iran bayan samun nasarar juyin johali sannan kuma daga baya margayi imam komeni ya naɗa shi a matsayin babban alƙalin alkalai na kasar ba ga karantarwa da rubuce-rubuce na littafan addini ayatollah bahishti yana gabatar da wasu jawabai da kuma rubuce-rubuce na musamman domin rusa a kedin 'yan gurguzu waɗanda suke samun tasiri a ƙasar kafin juyin juhali inda jawaban nasa suka yi tasiri matuƙa wajen fitar da aƙidun kwaminisanci daga zukatan mutane da dama a ƙasar iran ya kasance yana jin harsuna daban-daban waɗanda yake jawabi da su daga ciki akwai harshen farisanci larabci turanci ingilishi da kuma jamusanci kamar da kuma yake magana da harshen rashanci bayan shahadarsa margayi imam kumeni ya bayyana shi da cewa shi mutum ne mujahidi mai tsarkin zuciya wajen bin addinin allah hakanan kuma imam kumeni ya ce ayatollah bahishti al'umma ce a cikin mutum guda ɗaya da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan yuni shekara ta 1977 ƙasar jiboti ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turan faransa jiboti ta kasance wani yanki ne na ƙasar somalia wanda ƙasar faransa ta mamaye a cikin shekara ta 1896 amma bayan gwagwarmaya ta tsawon lokaci al'ummar ƙasar sun samu 'yancin kansu ƙasar jibuti tana daga gabashin nahiyar afirka kuma a gabar ruwan red sea a kusa da mashigar babul mandab djibouti ita ce ƙasa ta ƙarshe wadda ta shiga cikin ƙungiyar ƙasashen larabawa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 madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su tare da sunusu ina wunti. labarun duniya mai karantawa wunti da farko muhimman kanunsu hukumar zaben kasar libya ta bayyana cewa a shirye take ta jagoranci gudanar da duk wani nau'in zaɓe a kasar sojojin kasar habasha sun kashe fursunonin yaƙi bakwai 'yan kasar sudan da suke tsare da su gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fara mallaka wa yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida yankunan da suke daura da masallacin akasa yanzu kuma ga cikakkun labarun nan hukumar zaben ƙasar libya ta bayyana cewa a shirye take ta jagoranci gudanar da duk wani nau'in zaɓe a ƙasar shugaban hukumar zaben ƙasar libya imad siya ya bayyana cewa hukumar zaben ƙasar a shirye take ta shirya duk wani nau'in zaɓe a duk faɗin ƙasar shin zaben gama gari ne ko kuma zaben jin ra'ayin jama'a hukumar zaben kasar ta libya ta bayyana cewa tana jiran jin abin da duk abin da aka yanke a zaman tattaunawan siyasa da fahimtar juna da zai kai ga tsayar da tsarin zaɓe gami da tsayar da lokacin gudanar da zaɓuka a ƙasar sojojin ƙasar habasha sun kashe fursunonin yaƙi bakwai 'yan ƙasar sudan da suke hannunsu rundunar sojin sudan a shafinta na facebook ta tabbatar da labarin cewa sojojin kasar habasha sun aiwatar da kisan gilla kan sojojin sudan bakwai da suke hannunsu a matsayin fursunonin yaƙi sannan suka miƙa gawakin ga 'yan uwansu ta hanyar ƙasƙanci da wulaƙanci lamarin da ya saba wa ɗabi'ar yaƙi da batun jin kan ɗan adam da kuma dokokin ƙasa da ƙasa rundunar sojin ta sudan ta jaddada cewa wannan ganganci ba zai taɓa shigewa ba tare da mayar da martani mai gauni ba mutane uku ne suka rasa rayukansu yayin da wasu sha biyu na daban suka jikata sakamakon gobarar daji a lardin satib na kasar algeria mahukuntan lardin na satib sun bayyana cewa gobarar ta tashi ne a dazuka da tsaunuka na karamar hukumar harbil da ke arewacin lardin satif inda kadawar iska da tsananin zafi suka taimaka wajen ƙara yaduwar gobarar a dazuzzukan da suke makwabta gami da ƙauyukan ras alfadr da sharikat lamarin da ya tilasta wa jama'a tserewa daga muhallinsu majiyar yankin ta bayyana cewa duk shekara ana samun bular gobarar daji sakamakon wutar da ake kunnawa a wani rumbun tara bola a ƙauyen halbil da ke ƙaramar hukumar hammam ƙarƙar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fara mallaka wa yahudawan sahiyoniya 'yan ƙaƙa gida yankunan da suke daura da masallacin aƙasa. rahotanni daga haramtacciyar ƙasar isra'ila a yau litinin sun tabbatar da cewa ma'aikatar shari'ar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tun a makon da ya gabata ta fara rajistan yankunan da suke daura da masallacin aksa da sunayen yahudawan sahiyuniya 'yan shahar wuri zauna jaridar ha'ares ta haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana cewa yankunan ana yin rajistan su ne a matsayin kadarorin yahudawan sahiyuniya lamarin da ke kara janyo tsoro da fargaba ga al'ummar falastinu kuma yankunan sun hada da filaye da suke cikin national park park da ke gefen tsohon garin kudus da kudancin masallacin akasa shugaban bangaren siyasar kungiyar hamas ta falastinu ya bayyana cewa suna da karfin harba makamai masu linzami 150 cikin ƙasa da mintuna biyar da za su iya raga-raga da haramtacciyar ƙasar isra'ila a jawabin da ya gabatar a zaman taron kungiyar hamas a garin saida na kasar labanan shugaban bangaren siyasar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta falastinu ismail haniya ya jaddada cewa al'ummar falastinu a yanzu tana rayuwa ce a wani lokaci da take samun gagarumin sauye-sauye a fagen dabarun yaƙi da hasashen samun nasara kuma duk da killace yankin zirin gaza amma 'yan gwagwarmaya suna cikin shirin tunkarar duk wani makircin yaƙi da gwamnatin haramta haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta ƙaddamar kansu haniya ya jinjina wa al'ummar labanan kan yadda ta rungumi falasinawa a matsayin 'yan uwa kuma labanan larabawa ne masu ɗauke da ruhin gwagwarmaya da nuna jin kai ga al'ummar falasinu tsawon shekaru 74 da suka gabata ƙarshen labarun duniyan kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na labaran wasanni labaran wasanni Bira masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni. Shirin wanda a cikin sami ga muku man labaran wasanni a shafi kashin nahiyar Afirka, nahiyar Asiya da kuma yankin Turai. Da fatan masu za su kasance da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin a yau shirin namu ka shokam ziyar zango ne a jamhuriyar Nijar domin jin irin wanda ake cewa a bangaren wasanni gasar gargajiya tana daga cikin wasanni muhimmai da suka fi jan hankali a kasar Nijar wannan yasa a wannan shirin namu za mu kawo muku asali da tarihin fara wannan gasa wanda ta yi suna a ƙasar Nijar inda a duk shekara aka da wannan gasa tsakanin jihohi daban-daban na faɗin ƙasar inda da ƙarshe wanda ya yi nasara ake ba bashi takobi a matsayin sarkin kokowa na ƙasar Nijar. to ba ta da ɓata wani lokaci ba akwai da wani mai shari kan harkokin wasanni a ƙasar Nijar domin jin ƙarin haske game da lokacin da aka fara wannan gasa da kuma dalilin da yasa aka fara inda ya fara bayyana cewa tarihin kokowa lokacin da sai kunce kudeta ya ture jori daga mulki sai aka tara 'yan kasa aka ce mi wani wasa ne ya kamata a yi wanda zai haɗa 'yan kasa guri ɗaya kowanne ya ka nashi a yi dambe a yi sharo a yi komi kowa ya ka tashi hikima to a daga karshe dai sai aka sayi kokowa ta kuma kokowa ta ɗauko tushe ne wannan takobi da ake yahu da shi ɗan kokowa na eh, tawa ka daɗe shi ya zo da wannan takobin daga cote d'ivoire abidjan da ya zo sai aka ce to wannan abu ne yana da kyau a yi ka sa shi duk lokaci zuwa lokaci a yi ka wannan wasa to sai aka ce tun da ka daɗe ya kawo ina ya kamata a fara kokowa aka yi ta a tawa a shekara ta 1975 aka fara kokowa gargajiya a tawa aka yi a lokacin nan kantu shi ya ɗauki takobi na maraɗi sai aka ce kuma tsarin da za a yi kenan tun inda ya ci takobi a nan za a yi kan kokowa to ana cikin irin wannan tahiya sai aka gani kantu takobi nawa ya dauka kullum sai a guri ɗaya ne za a koma sauran jihohin wasu za a je a yi su wani difa lokacin nan su agares wasu za a je a yi kokowa eh, lokacin nan departement ne ba a kai ba jiha kenan iya za a je a yi kokowa sai aka ce kenan su ma sauran jihohin dole sai an sa su amma dai kokowa a tawa aka fara yin ta a shekara ta biyar kenan tun aka ɗauka tsawon shekarun nan yanzu da a kokowar Nijar muna cikin karo ta 42 ce muka yi a aka yi a Yamai E kuma yanzu ta 43 ce ake sa a yi adiba wannan tsohon sauran shekarun akwai shekara da ba a yi ba kokowa dalilin wa'an zaɓuɓɓuka dalilin wasu wannan amma dan aka ɗauki tarihin ganin yanzu shekara arba'in da 75 zuwa yanzu shekarun ba haka bane kenan an samu giɓi na wani lokaci sai kuma muka ɗauka tun da aka fara ta takobi eh, jiha wadda take da yawan takobi jihohi wanda suka mamaye kokowa tawa da maraɗi ne wanda kowanne takobi goma goma gare shi da magaram tana da tara a cikin tarihin kokowa sai jihar eh, doso wanda take da takobi guda shida a cikin tahiyar da ake yamai tana da uku agaras tana da uku talabiri tana da daya dipoti al yanzu bata da takobi a tahiyar takobi dai da aka fara na kasar mu to za mu so ko kuma masu wariya su ji karin haske irin ci gaban da kasar Nijar ta samu ko kuma nasarar da kasar Nijar ta samu a wannan gasa ta kokowar gargajiya a faɗin ƙasa da mataki na nahiyar afirka da ma na ƙasa da ƙasa. to nijar ta kai matsayi saboda akwai kofi da aka yi na duniya na kokowa a ƙasar turkiya a lokacin nan bala haruna da umar ali bindigau sun je sun ci wannan takobi na duniya a bangaren wasan koko gargajiya to aka ɗauki bangaren afirka kwa nijar aka ɗauka eh, a lokacin nan sai yanzu ne da senegal ta shigo take mumu wani kaiwa kaiwa amma dai niger a bangaren afirka ma sosai tana taka rol a zo a gani in niger ba ta yi ba na daya ta yi na biyu senegal ta yi na daya niger ta to haka ne kenan niger a bangaren wannan wasan kokowa gargajiya tun da shi wasan kokowa gargajiya in ka dauka shine wasan da a kasar mu aka yi so biye da kowane wasanni shine a turanci kenan ake cewa sport ruwa kenan a nan bangaren afirka niger ta taka rol a zo a gani sosai tun da shi ma ga karamin misali ma ganin irin rawar da niger ta taka ka gani nan da 'yan kwanakin Allah su yarda ana sa ran za a yi wata kwamfala. ba ta 'yan kasar mu ba kaɗai 'yan senegal za su zo nan niger a yi kokowa da su da 'yan kokowa mu na niger a dalilin hulɗa tsakanin ɗan kokowa na senegal eh, wanda ake cima ungwam wanda tsawon shekara wajen uku ba a kada shi wani lokacin da bala haruna ya kada shi a nan ya mai a tolak shi yasa suka yi wannan eh, haɗin gwiwa tsakanin shi da bala ya gayyaci bala ya tai can senegal to a dalilin haka ya ce shi kama da zai ganin wasan wani na kokowa za su bado 'yan kokowa da za su zo a yi da 'yan niger kenan kokowa dai a nahiyar afirka da niger tana cikin kasar wanda za a ce tana in bata zo bana na farko za ta zo na biyu a wannan batu e kuma abin da za mu kara bangaren kokowa ta kasa tunda aka yi wannan tsawon shekarun da muka hudi wanda suke da yawan tarihin takobi shine kantu na maradi ya rasu takobi hudu gare shi sai isaka isaka na doso wanda shi ma yake da hudu bala haruna yake da takobi uku lamini mai dabba yake da takobi uku to a tarihin kokowa ta mu wanda yi kowa yawan final shine ba da masu alasan wanda ya ta karshe dai shidda ya yi a cikin shidda ya samu biyu kuma saurare da wani muka kawo karshen shirin namu gan lokacin da aka yi mana kawo jiki zamu ja nan zamu shirin a a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauki zuwa da labaran amma kafin na amma don wanda suka tallafa har shirin ya kammala musamman ma bakwai na wannan makon da muka gaito muku shirin kan wasanni daga jamhuriyar Nijar Nima dugun shirin da cewa ku zama lafiya. madal yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kiɗe iraniyawa jama'a ma saurari assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe iraniyawa shirin wanda cikin sami ka muku wake-wake daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa To a yau shirin namu ya gace muku Mas'ud Bakhtiyari ne a cikin wannan waka da ya tsara mana da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. Bizim aydın olsun Ay doğsun aydın olsun Azizim aydın olsun Ay doğsun aydın olsun Bugün yardan haber var Gözlerin aydın Gün yardan haber var Gözlerin aydın olsun Aylatın, canlatın Can sene kurbanlatın Aylatın, canlatın Can sene kurbanlatın Almaktım geldi Köten köynek dar geldi Almaktım geldi Keten köynek dar geldi Kapıya kölge düştü Eyle bildim yar geldi Kapıya kölge düştü Elə bildim yar geldi Su attım yara değdi Elim divara değdi Su attım yara benim kurusun Ne dedim yara değdi Dilim benim kurusun Ne dedim yara değdi Aylaçın, canlaçın, can sənət and I. azizim aydın olsun Ayd olsun aydın olsun Azizim aydın olsun Ayd olsun aydın olsun Bugün yardan haber var Gözlerin aydın olsun Bugün yardan haber var Gözlerin aydın olsun Aylatın, canlatın Can sana kurbanlatın Aylatın, canlatın Can sana kurbanlatın a gaishe da masu Mas'ud Baktiyari a cikin wannan wakar kanadar mana da fatan masu ware sun amfana kuma sun ji daɗin ta kuma a nan zan jalin zamu shirin sai a wata sai a wani sabon shirin za ku ji mu ɗauki sabon wakar amma kafin nan amma adin wasu taimaka amma adin waɗanda suka taimaka shi ne kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato wwwtv 1ng a huta lafiya. چراغ لال سوزم در خیال Yorkshire. sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku zaki ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji su tahir amin yake cewa mu tahir amin yake cewa mu yi ni lafiyar salamu alaikum wa barakatu. Mm-hmm.